And uwa matasa mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu la fantastic ya ne Alhamdulillah Gora ya ne ko tanki da dama Alhamdulillah to muke labari haka ne Gora za mu je jihar agadas inda za mu ga yanda wasu suka taru suke baiwa ɗaliban ajin turwaziyam da na terminal karatu a cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu je garin Gaya domin gano Abdu Altine matashi ne kuma makiyayi daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gwara kungiyar da ke gwagwarmaya domin demokaradiyya da haɗin kai wace ake cema mandu Kurciya sun fitar da wata sanarwa inda suke kira zuwa ga kwanciyar hankali zama lahiya da haɗin kai. Haka ne gora ga tsokacin da wasu matasa suka yi muna bayan wannan sanarwar. Bari mu saurari Suleiman wanda aka fi sani da Altis a cikin tsokacin da ya yi wa abokin aikin mu Alamin Washar. Eh, alƙiblar ta bayyana mana zahiri bayan jawabin shugabar ta cewa matasa duka 'yan Nijar 'yan uwa ne kuma wani kabila ne kai da zarar mutumin ɗan Nijar ne kai to ba wasu rigingimu ko kuma wata matsala tsakaninmu. Muna kira ga 'yan Nijar da su rinka bin hanyoyin zaman lafiya da kishin ƙasa da aiki kamar yadda taken ƙasarmu yake. Matasanmu sun samu saƙonni a cikin duka harsuna masana domin sanin ya ya kamata su kasance a cikin irin wannan yanayi. Gwara a garin Gegime kuma matasa da ke aikin kabu-kabu sun taru domin su tattauna akan matsalolin da suke fuskanta. Daga cikin waɗannan matsalolin gora akwai hana yawo da motuna da aka yi a jihar Difa tun shekara ta biyar sabilin matsalar tsaro da jihar ke fuskanta. Ga rahoton da abokin aikin Maina Abdullahi ya shirya mana. Tun somawar rashin kwanciyar hankali a cikin jihar Difa a shekara 2015 fiye da matasa 500 na ingimi da ke sana'ar kabu-kabu ke cikin mawuyacin hali biyo bayan dokar hana zirga-zirga da motuna cikin jihar. Wannan matasa sun gudanar da taron gangami a makon da ya shuɗe a cibiyar matasan garin domin tattaunawa kuma a samo mafita. Zabairu Umaru, shugaban sandikar 'yan kabu-kabu ta ingigimi. Tun yau zuwa shekara goma wannan da aka tsaye da mashin tun daga shi mu dai babu wani tallafin da muka samu daga gwamnati gaskiya yara suna nan suna cikin wahala a ganin usman abdullahi ahmed mamba na kungiyar farar hula kuma da ya halarci haɗuwar wannan matasan ya kamata a tallafa musu. A matsayin mai masu gwagwarmaya gaskiya mun ga yanayin da suke ciki masu yin kabu-kabu. Insha Allah kuma za mu yi fadi tashi za mu yi kokari mu dagaci da wurin gwamnati ne ko proje ne ko masu hannu da shuni. Insha Allah za mu yi kokari za mu nemo musu tallafi. Taimakawa wa'annan matasan zai iya zama mafuta ga kaucewa fadawa hadarin shiga cikin gungun 'yan ta'adda. Gwara domin taimakawa ɗalibai azuzuwan Union Troisième da na Terminal ƙungiya mai zama kanta wadda ake kira ONG Chukutawen suna ba su karatu a lokacin hutu kyauta. Haka ne gora sun fara waɗannan karatun ne sun fara wannan karatu ne tun ranar 1 ga watan ut za su kuma ci gaba har zuwa karshen wannan watan gara watan da abokin aiki mani sai karim ya shirya mana bar mu saurare shi darussa da dama ne wannan shiri ya shafa da suka hada da mathematics physics shimi biology faransanci da kuma ingilishi wakilin kungiya mai zaman kanta cukutawan habu abdullahi ya yi karin bayani kan wannan shiri da mahimmancin bada darussan ga ɗalibai idan kuka duba wannan shekara sakamakon jarabawa ya yi muni kwarewa kwarewar ɗalibai ta sha baya. Burin mu shine ƙara haɓaka ilimin ɗalibai. Lokacin hutu lokaci ne na ƙarfafa ilimin ɗalibai da shiryawa domin su shirya tunkarar karatun da ke gabansu. daliban da ke ɗaukar wannan darussa suna da kuma damar halartar ayyukan nishaɗi da ilmantarwa don ƙara samun ƙwarewa. Ɗaliban sun karu sosai da wannan shiri tare da gamsuwa da yadda ake ba da ilimi da kuma yadda aka tsara shirin. Mahimmancin wannan horon shine ƙara sanayya ne kenan a matsayin mu na masu shirya jarabawa nan gaba dama ce a gare mu na shiga gaba kan darussa masu zuwa in dai mun mayar da hankali kan koyarwar da aka bamu hakan zai taimaka mana kuma zai sauƙaƙa jarabawar wannan shirin ba da darussa a lokacin hutu ƙungiyar sukutawan ta yi shi ne kyauta kuma misali ne abin koyi Gora sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau za mu gabatar muku da Abdu Altine matashi ne ɗan asalin garin Gaya ɗan kimanin shekaru talatin makyayi kuma Amushan lokol kuma yana ɗaya daga cikin ƙungiyar makyaya A cikin wannan ƙungiyar gora nauyin da ya rataya wuyan shi shine ya wayar da kawunan makyaya domin kiyaye rikice-rikice da kuma yin ingantaccen kiyo. Ga rahoton shi tare da Fadel Alu. A cikin garin Balagujo, kwamin ɗin tanda wani sararin noma ne da kiwo inda aka haifi matashi Abdu Altine ya girma a cikin danginsa makyaya. ta dalilin wana ya taimaka min sosai na yi makaranta firamare a bala guljo daga nan kuma sai na je college a tanda bayan haka na zo makarantar lise a gaya da na yi lise bana da mai tallafa min sai na shiga makarantar horar da malamai bisa masaniyarsa na kalubalai da rigingimu tsakanin al'ummomi da ke iya bulluwa a cikin kwamin din ta tanda ya ɗau niyyar kasancewa gimshikin ruwa tsaki bisa wayar da kan maki makiyayan yankinsa. Mafi yawan makiyayanmu ba su yi karatu ba, muna wayar da kawunan su bisa cuɗaya zamantakewa da zaman lafiya da yin takardun ƙasa da sauransu tare da canjin yanayi ya kamata su ma su sake dabarun yadda suke kiwo. Shawarwarin da ya bayar sun kawo wa makiyaya da dama ganuwa da fahimta a cikin karkarar ta tanda. Tunda kiyo ya baro daji ya komo cikin birane da kuma cikin gidaje sai daji ya kwafe a cikin birane sai ga mutum ya aje dabba biyu ko uku shi kenan. To wannan abun yana da wahala. Famar da matashi Abdu ya yi shaida ce ta hakika mai nuna ilmantarwa da yin taka tsantsan da kuma kulawa cikin alheri na iya zama gimshikin kawo canji ga al'ummar da ake tare da ita. Gwara sai kuma filin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. za mu buɗe wannan shafin wasannin motsa jiki na wannan lahadi da ɗan wasan ƙasa da ƙasa na nijar abdulmajid wanda shi kaɗai suka kwallo a raga a gaban club al na saudiya inda karim benzema da ingolo kante ke murza leda hakan ya tabbatar da kawai club ɗinsa al sharta na iraki a mataki na gaba na wasannin cin kofin club da ke wakana a ƙasar saudiya wani ɗan nijar ɗin da ya fice a ƙasashen waje shine muhammad ali dan wasan kwalaba na isra'ila makabi haifa fc dan kasar nijar tilo da ya murza leda a kwamfular zakarun turai da ta gabata a nan muka zo karshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu za ku iya sauraron wannan kin akan lambar uku biyu biyar ba tare da kun ko da labarin